to ci gaba wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi ولقد فضلنا to wara rabbuka lam man fi samawati wal ubangijin ka shi ya san duk abin da a cikin samai da kafa ko shi ya ko ni sani ko ka dan sani kai dan kadan kadan ne fa fa bi bima sha'a saboda ka Allah na kebance wa waɗanda a cikin mai da kasa da abin da ya so ala kadari a wani halayen su wa minhum al-anbiya daga cikin su akwai annabawa wa salihun kuma cikin akwai mutanen kirki wa salihun akwai halakaki ko ba haka ba wala karfar na bala nabi na ala ba'alim Allah ya ce mun fifitar da wasu annabawa akan wasu kun ga kenan mu karana ta annabawa ba ɗaya suke ba wani haifi wani bi ta khasisi man fuddila minhum bi falilatin wanda an ka ba an ka ba wata daraja sai a kebance shi da wata daraja lam tuda li gairi wanda yake ba bayar da ita ba ga wani katab li Musa bil kalam Musa an fi ta shi yawa Allah ya masa magana abin nan tsakaninsa da Allah ba wani shamaki wa Ibrahim bil khulla wato shi kuma Ibrahim an kace Khalilullah badadayen Allah kun san abin da badadayen kana da yaro wanda kake so ba wai abokin ka ba komai kana ba shi ba don shi ma komai ba shine Khalilu naji dadi wa Muhammad bil Isra sannan ya Muhammad bil Isra da ya ce ma abin nan Qur'ani da fi. kun gane ko ko katabun nabiyyi wa ataina da zabura mun ka ba dawo da um, um, mun ka bashi zabura huwa kitabun unzila bil lisani suryani harshe ne wanda an ka saukar masa da harshe na mutanen suriya na da hmm, littafi wanda an ka saukar masa da harshen suryananci ala ya dawud yashtamilu ala mi'atin wa hamsina sura wato um, abinda an gare shi surori ɗari da hamsin adwaru ha kadar rubihin min alqur'ani sura wadda ta hi tsawo kamar rubu'in qur'ani kun gane kuma kudiba ba ce wa aqsaruha qadar surati idza jaa nasrullah sura wadda take karanci kamar aya uku inna idza jaa nasrullah wal fata wa kulluha du'a'un dukan abinda a ciki babu wani ilimi na na na shari'a ciki duk addu'o'i ne wata wata hamidin da gode ma Allah وليس فيها حلال ولا حرام با bayyana حلال ciki ba bayyana haram wala fara'il babu farillai wala hududu babu haddodi wala akan babu wasu kunce kunce wa khussat zabur bi zikr an ka ambaci zabura huna lima marra awwal sura don abin da ya shude farkon sura min zikir kitabi Musa shi ma an bashi littafi ay at-taurat isharata ila anna al-qur'ana inda al-muqarana don ai isharata ce inda ana muqarana wato qur'ani kaditawa ya tattara alamai alaihi min al-ahkami wato qur'ani ya tattara akan abin da wannan littafi ya tattara akan sa ne kunce kunce wal irshad da shiryarwa wa du'a da kira zuwa ga Allah wa tauhid kun gane ko kuma ku diba abin Dawud alaihi salam annabi ne sarki ne amma ba nuna wata hikimahi ko ba sai da littafi ashe kenan ilimi shi a shi a ilimi shi a daukaka wa idza kana al anbiya yatafawatuna in ya zan annaba suna tsere ma juna fi ma bainahum ga abinda tsakanin su inda muqarana lokacin da an ka hada wani da wani fil falli ga daraja ma annahum ma'sumuna kullum ko da yake wato an tsare su ba su yin zunubi gaba dai to la yukhalifuna amra la ba saba mu umarnin Allah wala yasunahu ba su saba mu Allah yanke to amma duk da haka wani yahi wani fattafa wata fi gairihim min babu aula to mu wanda an ka sa ma shawa an ka sa ma hasada an ka sa ma keta an ka sa ma kaza abin nan dan gwargwadon ɗaukaka ka gwargwadon kyawun halin ka gwargwadon tsarewa ka ga shari'a gwargwadon ilimin ka da aiki da ilimin ka eh. wannan yana cewa abin nan kuma abin nan inda yake tawa da kasar na ba'adun da biyu hmm. to in muka auna da ta'ala da faru bayan ayyuka eh wato abin nan yanzu in kan kashe jariri ba a kashe ka ma a kenan ba bambanci tsakanin zama mutum amma dai kuke yanzu ba bi ta ka akan yaro ba ba bi ta ka akan jahili wanda yake yana can wurin um, kwallo ba yanzu ne <laughs> ka gane to madalla eh eh

kullil kafirin ka taimaka kafirai ku dukkan ladina za'amtum ku kirai waɗannan da kun kariya cewa abin bautawa ne kun gana masu hankali masu bauta ma waliyye da masu bauta mala'iku da masu bauta ma aljannu zarka ya ilu shamshi ya ilu wane ne abin nan ko kuma shehu ka ce musu allazi ud'u na za'amtum ku kirai waɗannan da kun kariya cewa abin bautawa ne suna taimakon ku min duni in ba Allah ba kamar mala'iku ko Isa ko Uzair ko sauran waɗanda ake kira fala yamlikuna kashfa an ankum duk waɗannan ko duk yadda kun ka kire su ba su iya kuranyewa cuta daga barin ku wala tahwila ba su ma iya juyar da shi daga wani wuri zuwa wani wuri in kan kai na ciwo ba su iya dauke eh, ciwon nan daga kai su mai shi shiga hannu kun gane ko eh, wata tahwilan lahu ila gairikum ko kuma su dauke ciwon da gare ku kai ga wani ba su iyawa أولئك الذين أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فأولئك الذين يدعونهم da suke kira masu hankalin, mai kiran mala'iku ko salihai ko annabawa ko wane ne da yake kira don su taimake shi waɗannan da kuke kira guna ila rabbihim wasila su kansu suna neman abin da zai kusantar da su zuwa ga ubangiji ku gane ko ayyuhum aqrabu kenan wane ne shi su sun kai kusa ga Allah ko ko eh, su masu kiran su sun kai kusa ga Allah wato kana kiran wanda ya shi ka kusa ga Allah ko to shi ma na neman abin da ya kai shi kusa kun gane to ayyuhum aqrabu ilayhi misal malaika kamar malaiku masu kiran su wa Isa fa kaifa bi gairi ko um bi gairi to wanda ya zan ya shi kusa ga Allah ba a kiran shi to balle wanda an nesa balle wanda ya komo ga dutse yana kira misal baqi salihin ka ba sauran salihai alladhina yad'uun wannan yake suna kiran su wa yad'uhum asba'un mabiyan su suna kiran su shuraka suna ganin abokan tarewa ne ga Allah wa yadhununa bihi mushafa'a suna da san in sai musa musu haka za a cece su kun gane wa yarjuna rahmatahu kuma su waɗannan waɗanda ake neman taimakon su ha ana bauta musu ana fatar abin su kansu suna neman rahama Allah kafu na azabu suna tsoron azabar Allah ka gairihim kamar sauran mutane to fa kai na yad'unahum ya yaya su mabiyan su ke kiran su abin bautawa wal ma'ana anna haula al ma'budin wadannan da ake bauta ma minal mala'ika na wajen mala'iku ko ko masu bauta ma annabawa ko masu bauta ma salihai mubtakiruna ila Allah su mala'ikun da annabawan da salihai suna bukata zuwa ga Allah wa na ramatu suna fatan rahama shi wa kha'ifun wa kha'ifuna azabu masu tsoron azaba shi ne fala yasluhuna lil uluhiyya saboda haka basu dace a ce musu abin bautawa ba ba su dace ka kire su ba domin kira in ka kire wanda ba yana ka bauta masa li'anna al ilaha yakunu ganiyan ko al-gina domin duk wanda za a bauta ma to sharadin sa ya zan wadatacce wadatuwa wanda yake mutlaka ba ba a ce sai kaza yake nema wa qarabu halqillahi ila Allah Allah zuwa ga Allah ya kawo na azabillah ba wanda yake kowa abin nan kusa shine annabi ba to kun abin nan yawma la an-nabiy wal ladina amanu ma huwa yaquluna rabbana atamim lana sirati da shi da waɗanda tare da shi waɗanda sun kai kowa daraja suna ta addu'a suna rabbana atamim lana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir to balle saura fa kaifa takunu al ya ya hali yake bigayri al-aqrab ga wanda yake bai kusa ba fala yajuzu an yu'bada aqrabu khalqillah wanda yake kusa daga cikin halitta Allah yake kowa kusa ga Allah bai halatta abauta masa ba a abauta masa shi kadai aw ishrakan ko hada shi da Allah li'annahu la ya'manu li nafsihi shi kansa bai amince ma kansa ba huwa hatta yalmana shafa'ata li ghairi har yace bari zan cece ka kun gane man zai ladhi yashfa'u inda wane ne ke ceto wajen Allah a'a illa bi izni sai da izinin Allah kun gane akwai wata sura da ke cewa ba ba su yin ceto sai Allah ya ce ku ceci da magana ma ba ma da ishara ba wanda zai lahu kaula ce ka ceci wani na yarda kun gane ko ba ka cewa ina so in ceci wani inna azaba rabbika kana mahzura wato azaba ubangijinka wata za abin tsoro hakikatan ko hakikar bi an haqiqa bi an an yuhazirahu an yi an yahzirahu ko wato wajibi ne a ji tsoron shi ai ya sabu mutum ya ji tsoron shi ya haziruhu ya ji tsoron shi ai kullu ya haziruhu kullu ahad kowa ji tsoron shi hatta rusul hamman zanni wal malaika ham malaiku wa yatawajjahuna bi ibatin suna fuskanta su dora fadanci da bauta da bauta musu ilallahi ko Eh, da ibada su bi ibada tim ila Allah suna fuskanta su dora fadanci da ibada su zuwa ga Allah fa ma ajdar gairahum to me yi kamanta waɗanda ba su ba an yi tawajjahu ilaihi su fuskanta zuwa gare shi kama ya tawajjahu ilaihi man man yad'una kama waɗanda suke roƙon su suna kiran su suna roƙon fuskanta zuwa ga ubangiji su ba su haka da min duni ko wanda ba Allah ba wa hum ubadun yabtaguna da su waɗanda ake kira bayan Allah ne suna neman yarda sabir raja'i da fata wal khawfi da tsoro wa zalika huwa al imanul khalis wannan shine imani wanda a tabbatacce tsarkakakke li'annahu natijatul khawfi war raja domin shine in wanda ke tsoron Allah yana tsoron kada ya saba masa ya yi masa azaba kuma yana fata in yayi bauta masa zai samu rahama kun gane ko saboda haka ashe kenan bauta ma Allah sai ka bar kowa ka komo gare shi ga bauta eh, duk abin da za ka wa wani kuma ka yi shi don Allah ya umarce ka ka taimake shi ba don shi kansa ba shine an yuhibba lillahi wa yabgha eh, lahu wa yarda lahu kun gane to ci gaba wa min qaryatin illa nahnu mulifuha عليها ومعذبوها عذابا شديدا to wala ma zakara ala annahu al lokacin da Allah ya ce shi dai adda iko al-munfarid bi tasarruf shi dai ke yin komai yadda ya ga dama fi ibadi ga bayansa wala tajuzu al-ibadatu li ahadin illa lahu baya halatta ayi bauta ga kowa sai shi dai bayan ya faɗi wannan sa sadadar bi zikri tadbirihi fil khalqi ya ci gaba yana nuna ma ga yadda nake gudanar da al'amura na ga halitta ta gashi nan ku saurara fa kala yace wa in min qaryatin babu wani gari ko kauye don duk garin da babu ilmi ciki kauye ne wato babu wani kauye illa na nan muliku a ce mu ne masu halaka garin nan kabla yawmil qiyamah gabanin ranar kiyama bil maut shine wadanda a cikin su mutu aw mu'azzibuha azaban shadida ko mu ne masu yi mata azaba azaba mai tsanani bil qatl da kashewa wa gairihi da wannan sa kana zalika fil kitab masura ku diba ma wasu yadda ake musu azaban yunwa ana dauka abin ci abinci da ko ina ana kai musu kun gane ko wannan kuma ya zan abin nan rubuce cikin lauhul bafus masura rubuce tuba kun gane to ci gaba وما منعنا al'ummomin farko da sun ka halaka daga cikin sabubba abubuwan da nasa sun ka halaka talabuhumul ayati min rusuli su nemi eh, wato an annabi ya tawaye musu gargadi sai su ce kawo muna mu'jiza mu gani ba mu yarda da kai kun gane ko wato in ayan nan ta sauka sai ta zama sadadin halaka su wato nazalu alaihim wa saukan musu azaba wa ya'tuna a saukan musu ayar su saba mata wa yulquna su halaka saboda ita wa ma ummatu muhammadun fa hiya akhirul umam wato al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce karshe lam yuridillahu an lam wulika. an yuhlika Allah bai niyya shi halaka su ba ala tilkal hali bisa ga wannan hali walidhalika qala ta'ala don haka Allah ya ce ba su barkewa a kawo musu aya ba ana suna ce amma ba a ba su wa ma mana ala rasul bil ayati ba abin da ya hana mu aiko mu'jizoji ayoyi allati ya kasadu ha ahlu makka wanda yake mutanen makka na nema wa domin sun ce in kai annabin gaskiya ne duwatsu nan na maka a baje muna su ya koma fadama mu yi abin nan shinkafa da abin nan alkama Allah ya ce ba abin da ya hana mun mai ta kasa mai ta fadama illa an ka zabi al-awwal fa ce na farko sun kare ta ayoyin lamma ha lokacin da muka saki ayoyin zuwa gare su fa halakana mun ka halakar da su walau arsalna ila haula idan mun sako ayoyin zuwa ga waɗannan mutanen ka kazzabu bi da sun karyata kan game da su wa sahqul ihlaka su ci su tantance a halaka su wa qad hakamna in bi imhalim al hali mun yakunci mun ce ba mu halaka su gaba dai li itimam amri muhammad dan ci kawo al'amarin muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ataina samudan na kata ga misalin waɗanda na gabata mun ka ba um, abin nan um, um, samuda mun ka ba su kuma aya ayatan sun zan aya musaratan wanda ake gani bayyane bayyanta wa da kowa na ganin ta an ka hiddara kuma daga dutse ba ta da uwa ba ta da uba fa zalamu biha sai sun kai zalunci gare ta fa halaku fa uhud ko an halaka su kun ga wata kuma wannan kuma sai radda take shan ruwa duk ita za ta shan ruwan da garin ke sha amma kuma tana ba su nono wanda ishe su duka su duka su sha kula da nonon ta eh? amma duk da haka kuma suka ce su kashe ta don su huta suna ganin wata in suna kamar suna bauta masu alihu ne mai ita kun gane fazalabu sun kai zalunci sun abin nan game da ita fa uli ko an kala kasu wa ma rasul bil ayat saboda haka wannan al'umma ta Muhammadu ba mu muna aikowa da ayoyi gare su ba illa takhwifan sai don tsoratarwa al ibadi ga bayi bi nuzulil azab ga saukar azaba al mustasil wanda ke bai tumbuce su fa in lam yakhafu in basu ji tsoro ba wa lam yu'minu basu yi imani ba nazala sai azaba ta sauka ga waɗanda na gabata wa ma hadil umma amma wannan al'umma wa qad arsalna ilayha bil ayati mun aiko musu ayoyi gairi mun kusar hawan da ba nema ba don qur'ani ba su nema ba shi yazo wa hiya alquran kun gane ko ku di baya qur'ani fara saukar shi abin nan shekara dubu da ɗari da ɗari hudu da da ishirin da ɗaya da ishirin da ɗaya har yau babu wani eh, dokta wanda ke iya rubuta abin a sura guda mai aya uku kamar shi balle a yi tunanin lissafin wannan bai isa ba to shine abin nan wa ma hadhihi al-umma wa qad arsalna ilayha bil ayati ghayri muqtariha wa hiya al-qur'an takhawifan la don tsoratarwa gare ta bi azab al-akhirah mu tsoratar da su in sun abin nan sun ji tsoro wato ba za a yi musu azabar lahira ba fa inna ah, fa in fa inna amra man bu'issa ilaihim wato al'amarin wanda an ka aike ka ya Muhammadu zuwa gare su mu wanda ake jinkirtawa ne ila yawmil qiyama sai ranar kiyama za a yi musu hukunci wa ma zalika amma duk da haka gashi nan bismillah wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin

نذيرا to ko da yake Allah ya ce ba zai saukar da ayoyi ba ga wannan don kada a halaka wannan al'umma amma duk da haka ga wasu ayoyi nan wazkur ka ambata iz qulna laka lokacin da mun ka ce ma ya Muhammad inna rabbaka hada bin nas ka ya kewaye mutane duk ya san komi abin da suke ciki ilman wa qudratan fahum fi qablati suna cikin damkasta fa ballighum ka haɗa musu haka nan wala takhab ahadan kada ka ji tsoron kowa ba su iya ma komi wa huwa ya su muka aminku shi zai tsare ka daga gare su wa man ta'adda min duk wanda yace ya ketare haddi yayi wani abu don ya halaka ka wa innahu yuhliku Allah zai halaka shi wannan bai sa aya ba wa qad ahlaka sanadi da quraishin bi badar Allah ya halakar da shugabannin quraishawa a badar ko bai halaka su ba wa ahlaka amsalan kuma ya halaka wasu misallan su fi mawaqi'a katira ga wuraren yaki masu yawa fa innahu wa'idun mustamirun kada ka tsaya tsammanin quraishawa ɗayan ka tsaya duk wanda ya ce zai yi faɗa haka nan Allah zai yi masa kun gane ko wa innahu wa'idun mustamirun wato kyacewa ce wanda yake tana dogewa alaman ya shari'u bi ayati Allah ga wanda ke tsaurin kai ga kakare ta ayoyin Allah ta'ala ila yawmil qiyamati fadan nan wani ya tafi dan ya hada masu wa'azi cikin masallaci da takobi sai abin nan Allah ya kashe shi yanzu kana ta ana shari'a a fito ba kuma wanda ya kashe shi ba Eh? Allah ya kashe shi saboda haka alƙali ma shi tsoro kada Allah ya kashe su duka wa ma ji ja'alna ru'yal lati rainaka. Eh, Allah ya ce ba mu sanya mahaliki wanda mun ka nuna ba ba iyanan ga gani lailatul isra'i ta mai ta hako ru'ya kai mata suna mahaliki liyu ku ya ha bil ya auku da dare wasu ra'atun ta kaddi hada gaugawa ta ka annaha manamu ka babbaci wannan muhalki na zuwa baitul maqdis da zuwa sama ba mu sanya shi ba illa fitanta lin nas wace hitina ga mutane mutanen makka kazzabu bi asun ka karyata wartar da ba'aluhum wato satan sai ridda lima lamma akhbarahum bi lokacin da annabi ba su labari yace na tafi baitul maqdis daga nan na tafi sama ga wasun kai asun kai ridda to wannan aya ce ba mu sanya ta ba wa shajaratul da kuma akwai wani icce da an kace cikin qur'ani la'ananne fil qur'an cikin qur'ani wani icce wanda yake yana fitowa daga wuta ko ba ta akwai um, zaqu innaha shajaratan takhruju min asalil jahim wa hiya zaqu allati tambutu fi asal jahim wanda yake tana tsirata cikin wuta ja'alnaha tinatan lahum mun sanya wannan fitina ne wato inda suna ganewa ba za su ce ce bai kira cikin wuta ba Ga shi yanzu ana sa ruwan zafi ruwan sanyi cikin wuta ko ba haka ba il qalu annaru tahriqu ash-shajar lokacin da sun kace ah wuta kone ice take yi wa kai watan bidu ya take kirar da shi fa nasabullaha ko fa nasabu lillahi al-ajr sun kace Allah ba zai yin haka nan ba an halke shajarati fi nar sun Allah ba zai yin halitta da abin nan ice cikin wuta ba alhali wa huwa qadirun ala aksar min mai iko ne ga abin da ya haka nan ba ma yayi ce ba har ya bi daskararren ruwa cikin wuta wa yuqawwihi annan na'amata wannan kuma yana karfafa wato eh, abin nan jimina tabtali ul jamar sai ta dorcin abin nan uh, abin nan garwashin wuta wal hadid al muhammad bin nar ko kuma bakin karhe wanda yake ya jawur sai ta dora dauka tana hadewa wala ya harko bai kone ta wa annas samandal kuma akwai wani ice da wani abin nan kan tsuntsu da ake cewa samandal wa huwa hayawanun duna ta'alab wani dan tsuntsu an ice abin nan ne dabba ne bai kai yanyawa ba ya salizu bin nari wuta isha ya shiga cikin wuta yana jin daɗi eh wayan kuta fiya ya zauna cikin wuta yana jin daɗi wa ta min min wa yattakhadhu min wabarihi manadir da shi gashin sa kuma shi ake yin abin nan eh, tawuloli wa idza wata in sun kai in sun yi abin nan eh, in sun kai kazamta. sura haka na tsaya zai fa cikin wuta wuta ta cinye abin nan kazantar fa yazulul wasf sai ku abin nan kazanta sai ta tafi wata buƙati hali ya zauna kamar yadda yake wa ya'malu wa yu'malu sarji fi nari wannan sabo ne ana yin dalkarin eh, ruwa cikin wuta wal mal'una ay al mazmuma kun gane ko taqulu al arab li kulli ta'amin darru annahu mal'unun duk abinci wanda yake mai cutarwa ana cewa mal'unun kun gane wannan ayoyi ba su isa ba wa nukhawwifuhum biha muna tsoratar da mutane da waɗannan ayoyi amma maimakon su yi imani fa ma yaziduhum sai tsoratar wannan da muke yi musu bai kara musu komai illa duguyana sai tsaurin kai kabiran wanda mai girma mujawaratul hadi ketare hadi fi gare shi wa yasudduhum shaytan shaidan ya karkatar da su an imani biya ga imani da waɗannan ayoyi ni kun kace sai mutane eh to ci gaba hmm wa وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا to sun masa tsara da fi zikir kisa ta adam bayan ya faɗi wannan kuma ya ci gaba da um, faɗin kisa adam a shaiɗani wato kenan wanda ya an ka an ka aiko mai manzo ce sai an ba shi aya sai a hana shi imani ko wanda yake bai nemi aya ba sai a sa yi imani da ayan nan kamar abin nan kuma ga abin kisa adam da abin nan shaiɗan wato adam shine babanka shine an ka ne abin nan yabbi hanya annabawa shaidan shine makiyin babanka sai ka komo kana biyan shi ba ka yi butulci ba to yi zikir kisa ta adam ba a Allah allati bazaratil adawa wato kisa adam da shaitan wadda ta shuka kiyayya bainal jinsaini tsakanin nau'i biyu abin shaitan da adam hatta la ya kadu banu adam ya kula suna min da shaitan har yayan adam ba su ya tsira daga abin da mugunyar dibara shaitan fa yablaghuna balil sa babban rabo fa qala wadhkur ya muhammad idh qulna lil malaikati ka ambata ya muhammad lokacin da mun kace ma mala'iku usjudu li adam ku sujuda ga adam ah, mahama kana sujudu ko duk yadda sujudan nan ta zamo ko da aza goshi kasa ko dukawa duk dai sujuda dai ne fa innahum mamuruna bi an umarce su da yi ba cewa an kai sun duka don gaishe shi abin nan ba wata umarnin Allah ne sun kai wala ya sari hukumu sujudi da gairi wannan ba yiwuwa ka ce a to kenan ya'ya da talakawa ku dora duka ku gaida masu iko kun gane illa bi amrin min Allah sai da umarni da daga Allah wanda yake kun babu shi wa qad mana fil islam ya ya hana ko mu ne fil islam Allah ya hana wannan dukawa cikin musulunci wa fihi al muqarana bainal malaika wa shaytan kuma cikin wannan akwai wato abin nan daidaitawa tsakanin um, abin nan comparative study. tsakanin abin da mala'iku da shaitan fasajadu sai shi su mala'iku sun kai su sujuda illa iblis sai iblis a a'azzu liman ta gina shin zan yi su sujuda ga wanda ka halitta shi yana laka ne ko ka halitta ni da wuta kun gane ko bi nazil ilhafili, ainihin dini, wanda ka halitta shi daga laka shine zan wa juda, ko su mala'iku ko magana ba su ba sai suka kai ta yi qala أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنقن ذريته إلا قليلا wato kun ga imani shi ke sa hankali rashin imani sai ya sa hauka kun ga adam har faɗa yake da Allah kenan abin a'udhu billah wata shaitan wata abin nan qala wata sai shi shaitan yace ara aitaka hadha allazi ka ganka wannan da ka fifita a kaina fallaltahu alayhi wanda ka fifita da akan bil amri bis sujudi lahu kace ai mai sujuda wa ana khairu min alhalin na fishi khalaqatani min narin khalitani daga wuta ya ka ya za ka ubarke ni ka ganshi la in akhartani ila min qiyam wallahi ina rantsuwa da kai in ka jinkirta ni har zuwa ranar kiyama la atani kan nazuriyatahu lalle zan tumbuke arzuriya shi zan halaka su duka bil igwa idan karkatar da su daga gaskiya illa qalila sai kaɗan minhu daga cikin su mimma asamta ga cikin waɗanda ka tsare wa hadha mahallu shahidi fil kisa wannan shine ake son abin nan kun gane ko ku diba yayi rantsuwa sai ya halaka bani adam kuma babu eh eh kuma rantsuwa da Allah kuma ko wa yake cewa Allah ki kagarka wannan magana tana da kyau eh, eh. kala to kun gani ubangiji bai kushi قال eh, ta'ala sai Allah ya ce masa idhab eh tahi kun ga da sauki eh, ba ta bai yi fushi ba nan eh, wato bai fushi ga eh, don ana zaba masa sai in ya so ya yi azaba eh, yana da sai fushi amma rahama ta rinjaya ha munziran ko ila waqatin ila waqatin nabhati an yi ma jinkiri har zuwa ga busawa ta farko wa man tabi'aka minhum duk kuma wanda ya bi ka daga cikin su ƴaƴan adam fa inna jahannama jazaku to jahannama ita ce lalle jahannama ita ce sakamakon ku anta wahum da kai da su a mawqura sakamako wanda yake cikakkewa firan kamila shi kan daga nan ya tabbata zai shiga wuta amma saura ƴaƴan adam wanda ya bi shi duka kuma gashi wasabzis واستغفر استطعت منهم بفرجك عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم الأموال وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا to Allah ya ci gaba dai da faɗa ma shaidan ya ce wasab zis man istata minhum ka sassauci hankalin duk wanda ka rudi duk ka ga dama daga cikin su bi sautuka da sautin ka bi du'a ka bil gina ka kire shi ayi waka mai daɗi wal mazamir da abin nan abubuwan waka na abin nan cikin molo cikin abin nan talabijin wa kullu da'in ila ma'asiyar duk da abin da yake kira ba an kawo har gida ba don ka gani duk sai dan ya shiryo har a kawo ba in ba ka zuwa kana jin kunya to a kawo ma gida cikin daki ilka da dawakin ka wari da dakaru na kasa sojoji na kasa wa hum rukamu wato nan wadanda a sama wal mushahada masu yi a kasfil ma'asi kun gane ko duk sojan shi wa idhum sannan kai musu wa'adi na cewa ku yi zaman ku ba ba mutuwa wato mawa'id al-batila wa'adodi wadanda ke ba su da kyawu kashe fa'at eh wa sharikum fil amwal kai tarewa da su ga dukiyoyi muharrama kar riba wal gasbi kwace da sata da yaudara ga anan dada neman kuɗi ɗaya ake yaro ido wal auladi da yaya ayata ayata zina in ba hauka ba mutum ya dauki ɗansa ya taye jewa daji kamar kana da hatsi masu kyawo shikenan don kaga gona mai kyawo sai ka diba ka watsa eh, eh, eh, wani sai girbe shi kenan wa irhum sannan kai musu alkawali al mawaidul batila kai musu alkawalla alkawalla wanda ba su da kyawo ka bacewa ku bauta mu guba kan suna da ceto wal ittikali ala karamatil an abai ko kuma kai babanka ai babban mutum ne saboda ka ai ko baka yi komai ba shikenan zaka shiga aljanna kun gane wa ta'khiru tawbati li tulil amal ko kuma yana son ya tuba yace a ah, ha ai dai kurce ka tun yanzu ba ka bane sai ka dan sha iska an ya ya amin da kaga dama har tsuha ya tawassal nan ka komo ka tuba kun gane wa ma yadu mushaitanu illa gurura shaidan bai musu alkawalin komai da irin wannan illa gurura sai rudi kawai batilan wanda abatacce inna ibadi to inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakil to kuma Allah da ya ci gaba da faɗa masa akwai cikin bayi yayan Adam waɗanda yake baya da hujja a kansu, su sandudin wa kuwa bai da ƙarhi a kansu waɗanda sun kai imani wa kafa bi duka wakila kuma ubangijinka ya isa zama mai tsaro ga waɗannan bayi na minka wato Allah zai tsare su daga gare ka inji ubangiji to rabbukum ويزجي لكم الفلك بالبحر لتبتعوا من فضله إنه كان بكم رحيما to ya ku ƴaƴan adam rabbukum allazi yajri lakum alfulka wato ubangijin kuwa shine wanda ke gudanar da jirgi saboda ku jirage cikin teku suna yi muku fatauci fil bari cikin teku li tabtagu min falli don ku nema daga falalar shi ta'ala bi tijatirin fatauci innahu kana bikum rahiba ubangiji ya zama mai tausayi ku diba duwa um, abin nan jirage da suke da nauyi da kaya ba iyaka da cikin ruwa fi taskiri eh, fi taskiri halakum ga ya Allah ya hore waɗannan jirage saboda ku yanzu ma an wuce don har ah, iska ya hore muna wai za mu masakumul duru وإذا مسكم البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر وكان الإنسان كفورا kuma dai ubangijin ku shine wai za masa kuma dole in wata cuta ta same ku filbari lokacin da kuke cikin teku khawfal garaki wato kamar kun kaga jirgi na son nutsewa dalla man tad'una duk waɗanda kuke kira kuna tsammanin za su cece ku sai su bace muku ay ta'buduna min al-aliha fala tad'una kuna shehu shehu wannan ba ku sai kuma ta ku komo Allah kuke kira don haka kenan kafiran da ma sun kusa ga addinin bisa ga na yanzu hmm. na yanzu sai sai ta kiran cewa su nuce na da yan suna kira suna kiran gumakan su sun ka gaya gagar gagar kun Allah Allah su banta da wadancan ko ba haka ba illa iya sai wata gumakan ku su bace muku sai dai shi ta'ala fa innakum tad'una kuna kiran shi wa da shi kadai annakum fi shiddatin kuna cikin tsanani la ya kashifu illa wa babu kuran yawa tsananin nan sai shi ma na najakum lokacin da Allah ya tsare ku ya tsare da ku min algarki daga nuta wa awsalakum ya sadar da ku ilbar zuwa ga kasa a aratu kuma sai ku kawo da kai ana tauhid daga tauhidi kuma ko mun kuna bauta muku makan ku wa kana lil insanu kafura wato mutun ya zama yawan kafirci jahudan lin ni'am mai yawan musu ga ni'imomin Allah kun gane to ci gaba min يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم wakila to ku mutane a amintun shin kun amince an yahsibu ku janibal bari ku Allah ya sa kasa wato ta abin nan ta shahe ku ta bude ku hada ta ruhe kasa ka karu na kamar yadda an kawo karu na ƙasa ta buɗe ya kwaɗa an karu shi kun amince ba za a yi muku haka nan ba aw yursila alaikum hasan ko ya ko muku wasu abin nan tsakkoyi wanda yake za su halaka ku yarme kun bil hasba da tsakun kunna ka qaumi ludu kamar yadda an kawo mutanen ludu kun amince ne thumma la tajidu lakum wakila har in an kai muku haka nan ba ku samu mai tsaro daga ubangiji tunda ba ku tsare ba to ku komo ga abin da yace kenan amma amintu am amintum أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيلا am amintu an yi da kun fi ko kun amince bayan kun hito daga tekun nan kun ga kamar kun tsira kun amince ba za ku koma ba ba zai mayar da ku ba cikin tekun nan tare ta wani lokaci tare ta kufura wani lokaci ba su da kun kason shi jefa wani iska mai tsanani akan ku minar rihi ai rihan iska shadida mai tsanani la ta mur bi shay'in wanda yake ba ta shudewa ga komai ba ta bi akan komai illa eh, illa kasar wace ta karya shi wato ko wato kasiru ta karya abin nan jiragen ku kun amince ba za a yi muku haka ba ko yi guri kakon shi na tsadda ku bi ma fatan saboda kafircin da kun kai kun amince sun mala ta jiru lakum alana bihi tabiya sannan ko ba ku samu mai zakkuwa ya bi sawu ya ce yaya an kai an ka halaka su ba a iya sa abin nan inquiry kuma yadda ko eh, nasirin mai taimako wa tabi'an ko mai bi yutalibani na eh, ko yutalibu na wanda yake da imam mu bima fa'alna bikum ga abinda mun ka aikata ko me mun kai ba mai cewa atai ayi tabbaya babu ni babin cike wa fihi muqarana bayna ibadati Allah akwai muqarada tsakanin bauta mu Allah wa ibadati shaytan da bauta mu shaytan sun muqarana fi ma yati bayna bani adam wa ghairihim sannan muqarana ga ƴaƴan adam din kansu fa qala eh, saura aya guda eh, mu aje nan don ya zai ci gaba da abin Bismillahir Rahmanir Rahim والصلاة والسلام wa سيدنا wa وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين wa عليكم wa الله wa وبركاته ah, mun san abin da sura ke karantarwa wato abin nan mukarana comparative study kun gane tana kara mutane hankali eh. Eh. auna abubuwa abubuwa kullum ka auna abubuwa to bismillahir rahmanir rahim to ci gaba ina za ta shi aya ta nawa aya ta 70 aya ta to ci gaba ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم Allah ya ce mun fifita bani Adam akan abin da ba shi ba kenan wannan ya nuna halittar da Allah ya duka bani Adam don kule sun shi bil ilmi wato gashi dai suna koyon ilmi wannan dake kuma suna magana wal akal ga hankali da dalil khalqi sanan su za su yi tsaye suna tafiya da kyau wa wata taslidihim alama fil ard duk abin da cikin kasa kuma an ba su iko akai so hau dawaki kun ga an barka da dokin ka ya za ka iya yi da shi an eh, ya haukace ma Ah, wa tasiruhu lahum ah, komi a cikin ƙasa an hore musu don amfanin su wa gaida zalika wa hamalnahum fil barri wal bahri mun ka dauke su suna tafiya a cikin tafiya akan dabbobi a cikin ƙasa wal bahri haka nan cikin jirgi kun gane ko yanzu ma hadda jirgin hadda sama wa razaqnahum min at-tayyibati mun ka azzarta su daga abubuwa masu dadi wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana mun kafifi ta su bisa ga masu yawa daga cikin abubuwan da muka halitta kalba ha'im wal muhush kamar eh, abin nan dabbobi da abin nan dabbobin daji tablila an kace ala kathina shi akwai wasu wanda yake kuma ba yi ta su akan kamar mala'iku tablilin fifitawa faman bi ma'an ma wato kenan abin nan ala kathirin mimman khalaqana mimma khalaqana kun gane aw ala babiha domin mala'iku wata shimalin mala'ikata mala'iku na cikin abubuwan da ba mutane ba wal muradu tablilul jinsi wato kenan an fifitar da jinsin mutum akan sauran jinsoshi wala yalzamu tablilu abradihi idhum ablalu min al bashar ghayr al cewa an fifita an fifita mutane akan abin da ba mutane ba ba ya hana a ce mala'iku sun yi mutane domin annabawa waɗanda an ka aiko wato sun fi mala'iku waɗanda an muƙarrabi sun fi su jibiri a sannan mala'iku waɗanda an muƙarrabi su kuma sun fi annabawa waɗanda ba a aiko ba sannan annabawa da ba a aiko ba sun fi mala'iku waɗanda yake ba muƙarrabi na ba bayan haka nan mala'iku waɗanda ba muƙarrabi na ba sun fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi sun yi sauran halitta a abin nan sun yi sauran mutane duka kun gane sannan tabi'in sannan tabi'in tabi'in sannan da ayi dole cinta a cintona a cintona <laughs> amin gairil anbiya kun gane to wa ba da zikirin muqarana bayna jinsin nasi bayan ambaton eh, abin nan eh, daidaitawa tsakanin nau'in mutane wa baina gari da wasu su min al-makhluqati zakara al-muqarana baina al-umami fil akhirati wato mutane su kuma kansu wata al'umma da wata al'umma wahi wa baina al-mu'min wal kafir kuma tsakanin mu'mini da kafiri fa qala yace yawma nad'u kullu unasi yawma nad'u kullu unasi إمامهم فمن أوذي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا to yawon mana uku da wani bai mamihim kuma ka ambaci ranar da muke kiran kowane mutane da shugabansu wato bi nabihim fa yuqalu ya ummata fulani ya ummata musa ya ummata isa ya ummata muhammad aw bi kitabin koko da littafin su a ce ya mutanen qur'ani ya mutanen taurat wa yuqalu ya ahlul qur'an wa ya ahlul taurat aw bi kitabin ko eh, aw bi kitabi amalin ko kuma a kire su da ayyukan su na ayyukan su a ce abin nan kwayo kalu ya ya sahibal khair ya masu aiki littafan dama wa ya sahibal sharri shine ranar kiyama kenan kun ga kenan akwai bambantawa kenan faman uce kitabuhu bi yamini duk wanda an kaba littafin sa da dama wajen daman sa wa humu su ne masu arzikin lahira ulul basair wadanda yake masu basira fi dunya a cikin duniya wa ulaika na kitabun wadannan suna karatu littafin su in an ka ba su ba ma karanta suke ba hakkiya suke ku amsa ku karanta mun yi fasil kun gane certificate nasu wannan mai kyau wala yuzlamuna kun ba a rage su daga ayyukan su fatilan ko gwargwadon abin nan lagwani ay kadari kashiratin nawati gwargwadon kun san abin nan da bino abin nan kwayarsa ta tsaka akwai wani dan zare ga abin nan ga hancinsa to shi ake ce mafati eh eh abin nan shi ma wato ba a rage ma in kai aikin kwarai

ku ba shi sai kun gama bincike mun gama ku ba ku gama ba mun kari to hmm. shi kenan har mun kari ba shi gaba da karatu ba Allah ka ko wai ka Allah ba mu ba mu amsa kan wannan ba yanzu ba a a ku ba sai abin nan ai ai bincike yana da kyawu to ci gaba wa man kana ci gaba ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا to waman kana ya yadi ama wanda ya zan cikin wannan duniya makaho daga gaskiya an hada masa gaskiya yake ka kauli ta'ala fa hala ta ta'malu absar walakin ta'malu qulubul lati fi sudur ida ba abin nan ba idanu ke yin makabta ba walakin ta'malu qulubul lati fi sudur zukata waɗanda a cikin kirzuna suke yin makabta saboda ka wannan makabta ta ta basira ce to wanda duk ya zama kahon basira a nan duniya yake gaskiya fa huwa fil akhirati amma shi lahira ko makaho ne an tariqatin najati bai san hanyar da zai tsira ba wa qira'atul kitabi ko ko kuma abin nan um, ko kuma makaho ne ga karatun littafin sa in an ce ga littafin kai sai ya ce abin nan ai ni ban ban littafi na ba wa amma man uti kitabu bi shimali wa yaqulu lam uti kitabi kun ga lahira ana ƙarya ai ni ba ban littafi na ba don ya san littafin sa ba kyau saboda haka bai bani a gani wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya kai to na ba bani littafi na ba wa adallu sabila kuma ya yi kowa bacewa ga hanya ay abadu tariqan ya yi kowa nisan wato hanya daga littafin ko ko daga hanyar tsira dara da min hada ila zikri annahu la la muhayyarata fil islami sannan ya ci gaba daga wannan a nan gaba wato babu muhayada shi dan wato kana ganin ga abinda gaskiya ka kiyarda wai don a zauna lafiya wala takhtassu jama'atun bi hukumin duna ukura kuma babu wata jama'a da za a ce ta keɓanta da hukunci ba da wata ba ga ga wato kun ga abin nan ga addini in shugaban kasa ya sata za a yanke mai hannu eh, eh, balle abin balle talaka eh, kun gane kun ah, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Eh, ya ga wani na zina shi kenan sai ya taho ya zauna cikin majalisa ya ce mi a hukunci idan khalifa ya ga abin nan wani na zina sai alim na bid alib ya ce sai ya tashi ya zan dan kara kenan ba shine khalifa ba shi kawo shaidu hudu shi tabbatan in ba haka nan ba ai mai da tamanin <laughs> shi kenan sai <laughs> mutum ya taho yana dariya ya tafiya shi kun gani wato wannan shi ai abin nan shi a kyawun musulunci ba keɓance kowa ba kowa na tsoro duk wanda ya saba za a saba masa hmm. kun gane alhamdulillah eh. wa in kadu wa in كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا to ma in ka adu la yaftinunaka kuma sun yi kusa su fitine ka ay yasanzilunaka anil ladhi awhayna ilayka su saukar da kai daga abinda mun kai wahayi zuwa gare ka suna kusa sun yi lallashin kawai ka rage abin na abin faɗin kaza abin faɗin kaza da tautari alai na gari don ka ƙarya ka jingina gare mu wato kamar wai don a zauna lafiya a bar faɗin kaza a bar faɗin kaza kun gane wa idan da ka yarda da wannan walau fa'alta zalika da ka aikata haka nan familta bi jama'a jama'atin bi hukumin karkata da kebanta wasu jama'a da wani hukunci duna ukura ba da wata jama'a ba la takhadhu kalila su da sun rike ka masoyi za su ji daɗi su ce ha yanzu ka an zauna lafiya an bar banna amma walau la an tabbata naka walau la an tabbata naka da barki ta tarkanu ilayhin shay'an qalila walau la an tabbata naka ba don mun tabbatar da kai alal haƙi bisa gaskiya ba bil ismati da tsari ba dan mu Allah ya tsare ka ba kai zunubi ba karki ta tarkuna lahin da kai kusa hakika da kai kusa ka karkata zuwa gare su shay an kaliyan da abu kadan wato don dai ga nema a zauna lafiya da ka dan karkata ashe to bai karkatan ba don ci an kai ba don mun tsare ka ba da kai kusa ka karkata ashe ko kusan karkata bai yi ba balle ya karkata ta zo kun gane to abin nan ihtiyalu nasu domin hilan mutane Wai lahahin fi ma yajlibu lahum naf'an ce wasu ga abin da zai ja musu amfani aw wa anhum shidda ko tunkuɗe musu wata cuta wa qad wa saqifun annabiyya wato mutanen ta'if su ake ce masa saqif sun tambayi annabi an yi harrima wadiyahu shi mai da lafin su hurumi kaban na makka ce shi ma hurumi ne wa alahu alai sun ka dace a kansa wa saluhu allah allah yu'ashiru ko kuma sun ka roƙe shi na cewa kada su ba da abin na ushuri na abin na zakka wa yuhsharu ko Allah ya ashiru wa yi wa eh? eh ba sani ba ban ji ba to Ah, Allah ya ashiru wa yusharu ku bari sai gobe wa Allah wa Allah ya dayi um, yadaini ko yada ul yadaini ala rukbataini haka nan kuma in ga sallah ne kada su abin nan kada su aza hannayensu ga guwayya ah, au alal ardi ko kuma kada su duka su duka wajen su aza goshi domin kun ga yin sallah akwai walakanci ciki aw la yankibu alal ardi fi salati ko kada su kihe cikin abin nan akan ƙasa don sallah kun gane wasarihun fil ayati anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun wato wannan eh, sunne bi annabi shi musu haka lam yakun lam yakun to wasarihun bayyana yake cikin aya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun lam yarkun bai karkata ba wala qaraba bai kusa ba wala qaraba an yarkuda bai yi kusan ya karkata ba limisli hadhihi al ahwa ga wasan wadannan sun zuciyoyi kun gane to ci gaba saboda aka ba da komi abin kowa daidai ne ka hal hayati wa hal mamat ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذن da an kaddara ka dan karkata laura kanta da ka karkata ga abin da suke so la na kalifa alhayati da mun dan dana ma musiba ninki ninki ta rayuwa wa ifal mamata kuma da mun ninka ma azaba iri iri ta mutuwa misal ma azabu gairu kamar yadda ake wa wani abin wani ka azaba fi duniya cikin duniya wal akhirah lahira annabi ne an kace da ya dan karkata ya faɗa ma mutane abin da suke so don wai a zauna lafiya kawai ya bar abin da Allah ya ce da ya karkata ma ba da yayi ba da ya ce eh ya ko ya kamata to da an yi masa azaba mai tsanani duniya da lahira kun gane kun sun mala ta yulaka laka alaina nasira da kun ba za ka samu mai taimako wanda ke tunkuɗe azaba ba daga gare ka ai ma ne aminu mai tunkuɗe ma azaba wa hada khilafu dusturil insani wannan ya saba ma constitution na mutane haisu yudi ya imtiyazatin libali inda yake ba wasu mutane bambanci ko Eh, wato libal ashas wasu mutane aw li jinsi min nas ko ko masu kaza ba banda kaza aw li bali min bilad ko wasu garuruwa a ce an ba su kaza ba wasu garuruwa ba ba su kaza ba wannan qur'ani ya saba don haka wato kullun waɗanda eh, galibi waɗanda ba akan gaskiya ba suna gudun ai shari'a da musulunci don yana mai da mutane daidai kun gane ko eh, kudi ba abin koyar da muke ko duka wadda muke yi ita dai ta isa abin nan hmm? an kasa bari wato ana aka maka eh wato duk ko mai mai wa'azi ya faɗi hmm. inda ya dogara da wani nafsi eh. ba za ma a ce ya za ku fake a'a akwai faɗi da kyau an ji an ce abin nan udu udu eh, ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana eh to haka ne shine ah, amma tsanantawa kai kace tilas kaza ba da ka ja fahimtar mutane ba shi aibi na'am ai komi kana iya faɗa cikin natsuwa amma in ka faɗi abu mai sauki cikin eh, cikin abin nan cikin rashin gaskiya cikin rashin eh, hikima da sai ka jawo han abin nan sai ka jawo fitina to shi udu la sabila la rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati eh shi yana da wani ma'ana ne daban da ya wuce ainihin aiki da alkur'ani da hadisi eh amma kuma ka faɗe shi yadda mutane ke ganewa eh amma bai da wani ma'ana daban <laughs> ka san hikima na da bambanci da abin nan tsanantawa ko eh. an ce yasiru wala asiru to akwai bambanci ko babu yasiru wala nasiru eh hmm? to to ci gaba daga tumala eh. ai da aka karanta eh ne mala yace ah, wannan azab ai misalai ne ko misalai ne ko mislu wane ai da aka karanta wala qaraba ayyul qalbi ai misilai ma yu'azibu misilai biyu misilai ma gairu wato inda annabi ya karkata ga neman shi da wasu rai da an mai azaba ninkin wadda ake wa sauran mutane ninkin wadda za a mai wa'azin ya karkace wani shi za a da ya da ya abin nan da ya kusa ya karkata da ya yi kusa karkatawa ka gane na gane da a yi azaba ninki biyu a'a annabi adda ninki biyu da yayi amma kai guda ce amma ko yanzu wanda ya karkace da gangan ya aza mutane akan banna yana da nashi zunubi na bannan sannan duk wanda ya aiki da bannan nan yana da yana da kamishin wannan hukuncin eh, wannan annabi saboda haka wato Allah da annabi cikin duniya ta haita kowa eh, domin duk wanda yayi aikin kware annabi na da kabishir ciki eh yace wannan abinda da za a yi masa wannan eh wannan hukuncin da shi yana da laifin su kuma yana da laifin wani a lahira ne koko a nan in ana ku duniya lifal hayati wa lifal mamati an kace baka karanta ba na karanta to shi kenan hmm. ci gaba hmm. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا تو أراد قريش إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضه إلى الشام قريشاوا wato da sun ka yi abin da suke yi suka kasa suka so su fit da shi zuwa sham ya bar maka gaba ɗaya kun gane to abin da bi kuwatin wato abin da karhi aw bi hilatin ko da dalili da wani eh, makirci fa qala Allah sai Allah ya ce wa in kadu la yastafizunaka bil al sun yi kusa su fidda kai daga ƙasa ƙasar makka liyukhrijukum liyasfizuka ta dauki abin hankalinka daga kasa liyukhrijuka min hadan su fidda kai daga kasa wa idan law akhrajuka da sun fidda kai la yalbasuna khilafaka da ba za su zauna bayan ka illa qalilan wato sai kadan da sun hidda annabi da karfi daga makka to da Allah ya halaka su illa qalilan min zaman sun mai hudu kusan na halaka su don haka wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira tun ba su koro shi ba ashe ba korar shi an kai ba shi ya fita da kansa da korar shi an kai da waɗanda abba ya da sun halaka kun gane hmm. eh. Eh. sun hidda musulmi ko rasu da wa yako suna fitarwa sun fitar suna neman fitarwa hmm. ci gaba. Wala ta yi dole sunnatina ta harila. Da sunna kamar ƙadar sanna ƙablaka wannan shi ne wato waɗanda mun ka aiko gabanin kamar rusula daga manzanninmu. ai ka na kamar sunnan mu gare su min ihlaki man akhrajahu duk wanda ya hidda wani annabi daga garin sa to shi ya halaka wannan ba annabi Muhammadu ɗaya ba sauran annabawan da an gabani don haka suke wala tajidu li ta tawila sannan ko ba ka samun juyawa ga sunnan mu ai tabdila musanyawa falamma lam yuridillahu ihlaka hadhihi al-umma lokacin da Allah bai niyya halaka wannan al'umma ba ko mutanen Makka mana ahla makka min ikhraj rasuliha sai sun ya hana mutanen makka ga su hidda annabi sallallahu alaihi wasallam min hada ga makka hatta amarahu bil hijr sai lokacin da ya umarce shi da hijira wa wajhul muqarana abinda um, daidaitawa anan comparative anna al umam salifa uh, akhraju rusulahum al umwamin da gabata wasu sun hidda manzannin su misal qawmi ibrahim mutanen ibrahim wa qawmi shu'aib wa fir'auna ko ma Musa fa anjallahu rasul Allah ya manzanni wa ahlaka allazina akhrajuhum ya hidda ya halaka da waɗanda suka fidda su ku diba Ibrahim daga garin su da sauro an ka halaka su sauro eh to fir'auna shi kuma da ruwa haka ne <laughs> summa amara Allah nabiyahu